Hey, hi guys, barkanmu da haka jama'a. Ah, insha Allah yau a cikin bidiyo zan yi bayani game da abubuwan da suka kamata mutane ku dinga following yayin da kuke ganin wato Bitcoin chat Um, ah, duk da cewa a bidiyoyi na na baya na yi bayani sosai da sosai kan abubuwan da ya dace da mutane su dinga yi. So now I want to continue so that in kara advising ɗinku dangane da wato abubuwan da ya kamata ku dinga bi lokacin da ke yin amfani da wato bitcoin um, duk da cewa wannan in short dai abu ne wanda ya danganci trading wato na bitcoin shi sa na ga ya dace da in zo in muku bayani kan wannan abu um, ba wani abu ne shi ne wata hanya ce daga ta alheri wacce idan mutane suna following dinta da za su rinka samun alheri musamman ma waɗanda suke da 'yan kuɗaɗe wato a ajiye Kuma ba kuma da wannan shine chatin bitcoin a wannan kun gan shi gashi nan da ga wanda yake ya san chat sosai da sosai yawanci zai gane abubuwan da wato waɗannan abubuwa suke representing waɗannan abubuwa ba kuma bane shine kusan chat na wato bitcoin ya abubuwan suke tafiya ya za ku rinka following din chat ɗin gaba da. so abin da ke faruwa a yin shi ne wasu masu kuɗi suna samun maɓudin kuɗaɗe yayin da suke amfani da suke bin wannan chat ɗin shi idan ka san support and resistance hakika a dukkanin faɗin trading don ka riga kai understanding support and resistance ka riga ka samu ma'ana a 40% na wato trading da baki ɗaya ka riga ka samu 40% wanda is very important a trading activity idan ka samu ko da 20% a wani knowledge dangane da trading to ina mai tabbatar ma da cewa za ka rinka samun alherin kasuwa ko da yaushe wannan fatan ba kuma bane illa idan ka san support and resistance a yanayin da bitcoin din ne ke hawa ke sauka za ga cewa all altcoins gaba daya altcoins waɗanda na muku bayani duk inda kuka da an ce altcoins su ne sauran cryptocurrency abin ya danganci binance bnb da su su strong strong su uh, uh, keg su irin su bell irin su sepal komai duk wani abu da ka sani uh, irin su wato ethereum da sauran duk da ethereum ma za mu yi mutu da shi daga cikin wannan abubuwan amma duk wani abu da ka sani dangane da wato cryptocurrency idan ka an kira wato abinda muke nufi da altcoins to waɗannan ba kuma bane irin su ada irin su bed irin su dot irin su dodge da dukkanin su da baki ɗayan su irin su matic ɗin ina so ku sani cewa waɗannan abubuwa idan har bitcoin zai rinka rising within this support and resistance yana aiki a wajen yana samun a waɗannan wajajen to za ku cewa bitcoin yana ɗauke waɗannan abubuwan darajar suna ƙara ƙaruwa abin da ake yi shine duk da mun san cewa na china news is still affecting this market we are not yet to recover from the uh, news shine we should take advantage of buying and selling idan bitcoin zai sati a as uh, a amount eliminated irin resistance me ya kamata mu mai shine zamu we are going to sell it idan yi zai support point we are going to buy it ina fata an fahimta so idan ka dan san irin waɗannan wajajen zai zama na cewa akwai wanda sani wanda muka yi magana da shi uh, yana gaya min cewa gaskiya ya sami ilimi sosai da sosai ganin da supporter resistance um, na yi bayani sosai da sosai akan bidiyo ya ba akan forest trading wanda muna tare da shi har yanzu wanda personally na yi kara mai kokari akan teaching din uh, abubuwan da suka danganci supporter resistance what he is doing is that he can afford to buy one btc yana iya siyan one btc saboda yana da kudin da zai siyan one btc abin da yake shine now idan muka zo in yanzu bitcoin da ya dauko nan wajajen I believe I believe ya a Bitcoin around 30 uh, 30 nawa ne ana nan wajajen bari na nuna muku chat din magani uh, a 30 nawa nan wajajen zai nuna mana shi bitcoin lokacin da ya zo ne yana 33,000 dollars lokacin da ya drop din ne ya je 33,000 to now da bitcoin ya zo irin wajajen nan kun gana wajajen wannan zana muku shi ku gani ga dan wajajen nan kun kuke gani shine wajen nan to shine wajen menene 36000 US dollars ko to abinda ka saya 33000 dollars kaga ok minya ta haɗu abinda yasa ya siye shi zai selling din shi now idan ya kaso ta kara yin polin ta kara durowa na what he believe is that ya san cewa kaso da wuya ta alle ta duro zuwa wato kasan nan da ta ci gaba da yin kasa har zuwa can wani wajen na daban what he is that shine ya san kasuwar ba ta zo ta yi kasa ba ta ci gaba da tafiya domin ya samu faduwa shine this is not a financial ba wai ina cewa dole ka je ka yi applying wani abu saboda because of you may apply it and you get fails ka zo ka ka samu abu ba so this is just an, a, an analysis for me waɗanda suke trading na bitcoin shine a lokacin da ka san support and resistance shine ka san me za ta yi wannan ka san juyawar kasuwa ka san kuma ya kasuwa ta ci gaba da tafiya shine za ka zo nan wajajen za ka yi bayan in ta baka 1 million sai ka sauka idan ta dawo kasa ta kara sai a wani lokacin za ta baka 1.5 1.6 kana zuma kana samun irin waɗannan kuɗaɗen definitely we all know that kasuwan bitcoin is still bullish 80% we agree on that 80% 80% we agree on that a cewa uh, bitcoin market is still menene ake kira wato bullish bitcoin market is still bullish ina fata an fahimta so in ka yi in da cewa bitcoin market is still bullish what are you going to do you should concentrate on buying it at support kun gani ba selling at resistance ba because of the one day zuwa ya ce he wants to be selling btc idan ya zo nan wajajen ka ce you want to sell it kun is like you are gambling tun da dai kasan 80% mutane an yarda a kan cewa the btc market is still bullish ma'ana ta ci gaba tashi ta barci ne don't sell it around this place which is wato resistance if you sell it and the market didn't cooperate and break this place ta ci gaba da tafiya ta ci gaba da so aka ka faɗi kenan ko so now what you, you concentrate is that you should keep on buying bitcoin um, akwai waɗanda suke yin support trading akwai waɗanda suke feature trading abin da wannan yake mutum nuna shi yana a spot trading ne kuma spot trading is only focus on buying to kuma yana buying ne and buyer sale if you want to do both it's very important but you have to be a professional trader sai ya zama cewa you have you are a professional trader then you come back to picture trading and buying and selling then you should be doing buying and selling which is ka je ka jana pattern na support and resistance ina ne ake da rejection point ina ne ake da inda point na mai karfi wanda yake nuna ba kasuwa ta sama kuma kasuwa ina ta tafi to idan ka san waɗannan abubuwan shine zaka yi concentrating on your trade shine yi ida ka ringa bayan an selling din tare ba da ka idan ka yanzu ka ɗauki riba a nan wato kai bayan idan ya zo nan don you sayar it idan ya ƙara zuwa irin nan wajen don you buy it again that's how trading it is mutane ba sa iya ganewa idan ka san waɗannan abubuwan zaɓo in very simple za ka rinka samun alherin kasuwanka za ka rinka kuma gane dukkan inda direction na kasuwa inda take tafiya so this is just an advice ah, na ce bari na ɗanyi wannan bidiyo domin nuna muku na abubuwa so da wannan nake cewa sai an jima kada kuma ta ba ku yi subscribe wannan youtube channel za ku yi subscribe domin samun dukkanin bayanan sannan den zan yi muku bayani akan wato trust wallet which is this one mutane da dama sun sha yin korafi kan cewa ana ɗauke musu kudadensu ko kuma ya abin yake ne uku wanda I'm not proud ba wai ina proud ko na I have never experienced such thing before ah, which is in tashin ga wallet na is normally not nothing inside na faɗa na ƙara faɗa a yaushe ina faɗa ku cewa you should take care of your wallet you should take your wallet is very important very important very very important abinda za ka yi ka yi securing in wallet ɗinka na faɗa cewa do not use only one wallet address because of mutane da dama suna yin airdrop airdrop yawanci daga na ake cire mu kuɗaɗen ku shine airdrop ana amfani da wato da d apps ɗin nan za a baka wani link a je ka ce a ce ka wani link kai connecting ɗin wallet ɗinka don't connect your wallet with anything except ka rinka amfani da ina da muka trust in su waɗanda they are very important wajaji. bari na muku ɗan brief in sa muku sunayensu akwai pancake swap wanda pancake akwai yun swap um, yun swap akwai kuma menene jewel swap sannan akwai menene uh, akwai sushi sushi swap suna da suna da amfani kuma dukkanin waɗannan i think Eh, ba wani abu da zaka siya a duniyar wato kristo eh, waɗanda a cikin nan na tabbata za ka rasa shi a cikin waɗannan abubuwa a cikin waɗannan abubuwa guda uku da nisa so idan ya zama da cewa waɗannan abubuwa guda uku za ka rasa a ah, wato ba za ka rasa duk waɗannan abubuwa why do you want to go for another thing idan za ku rinka yin airdrop create another wallet address ya zama da cewa wannan wallet address da shi za ku rinka yin airdrop naku sannan in another way shine is that ya zama da cewa a duk lokacin da kuke amfani da wato pancake su a trust wallet ya zama da cewa wannan secret code nan naku da yake cikin trust wallet do not put it in your gmail which is google drive I didn't recommend it ban ba ku shawarar ku rinka sanya abubuwan ku akwai akan waɗannan abu saboda mostly na san cewa ku mutane you are using only one phone waya da kuke amfani da shi kuma with that phone you are you are accessing internet with it kuna shiga internet inda ina ga cikin dukan wannan trader shine if you are into all these uh, online things kamar irin su uh, trading activities din da muke amfani da su irin su uh, buying and selling the bitcoin ko sauransu na kwanakin in waɗannan wallet you are not advised to use only one phone kai amfani da phone kamar guda biyu sannan that phone da kake amfani da shi ka rinka accessing wannan wallet ɗin naka ya kamata a ce na da gmail account guda ɗaya wanda yake sabo ne ka taba amfani da shi ba a ko'ina ya zama da cewa gmail account ɗinka guda ɗaya ne idan kuma baka da halin ka sai waya guda biyu shi shine abin da za zaka yi shine tunda na san cewa the majority kare da mutanen da suke da basar halin sai wani suna da yawa tunda ba sai na yi mutane ba ba san kake shogan za abin nan ɗinka ba what I advice advise that idan ya zama na cewa wayan ka guda ɗaya ce shine a duk lokacin da ka kasance ɗan crypto trader kai avoiding shiga internet kana zuwa unnecessary thing kana sa research da ka abubuwa wayan ka kada ta rinka amfani da crack abubuwa kun gani kun ga akwai akwai crack abubuwa kamar irin su bitnet akwai irin su abubuwa da dama waɗanda suke irin su ah, gb whatsapp irin su fm whatsapp irin su abubuwan da ake download daga youtube ko kuma instagram download ko kuma waɗanda za ku a already pirated abinda ake nufi da pirated shine abinda is not licensed ba a riga an yi kawai an yi break breaking din an yi breaking din abin ne kawai abu an samu kushi kuna amfani da shi waɗannan abubuwan suna suna karin data suna ku su rinka taking information din shi more especially ba wai ina magana za a shiga trust wallet kuma bane direct ba tare da wannan security code din nan ba da kuka yi providing din ba abin da nake so gane shine pancake swap ba abin da za su yi da kuɗin ka uniswap ba abin da za su yi da kuɗin ka junswap ba abin da za su yi da kuɗin ka sushi swap ba abin da za kuma ba sa collecting data na ku don kun yi connecting da waɗannan abubuwa ko ku yi wannan ina ga tun da nake ban taɓa yin connect na wallet ina daga pancake swap ba uniswap ma haka junswap ma haka sushi swap haka ban taɓa on connect na wallet ina ba in another way shine hanyoyi da za ku kare kanku shine bayan kun tabbatar da cewa wai ku ba su da waɗannan abubuwan kada ku sa wannan recovery part wannan court na naku a cikin menene a cikin gmail din ku i didn't recommend that ku rubuta su down on your paper trust wallet wasu sukan ce idan sun rubuta in sun zo sun tafi ba yi ƙarya ne yawanci yana yi in ka ga bai yi ba ka ƙara gwadawa zai yi shi nake amfani da shi na rubuta shi a wajen ina assess shi yana yi ba matsala sannan abu na biyu ne kun san yawanci mutane idan haka suka zo suna amfani da wato bsc address ɗinku wato wannan single address din sai zama da cewa wannan shi da shi ne za a je a ɗaukar mai duk wani abu da ke kan bsc sai ya fita kun san BIP 20 muke amfani da shi wato BIP 20 wanda kowa ya san mai BIP 20 ba na so ta ƙarin bayani akan wannan abubuwa BIP 20 yawanci kowa ya san mai BIP 20 BIP 20 yana da address guda ɗaya shine wanda za a tura masu macin? shine wanda in kana da wani kuɗin da ka je ka so shi daga pancake swap kowane ababen cake swap yana using b20 wanda ke cikin wallet ɗin kake if you check this wallet at the which is b20 duk abin da ke cikin pancake swap ɗin nan ko kuma duk abin da ke cikin trust wallet ɗin ka under be 20 with single this b20 zan iya tura su duka zuwa cikin wallet ɗin ba kama wannan hanyar ba bara to this thing can be done within just one minute a ɗaukar ma duk abin da suke sun fi guda ɗari a lokaci da so abinda zan baka shawara da kana da b20 shine smart chain ma'ana smart chain din ku wato smart chain din nan yawanci mutane sukan bar bnb smart chain a cikin wallet din su su bar shi ya kai kusan 4 dollars 5 dollars wanda 4 dollars 5 dollars zai iya isan mutane su yi transaction din abubuwa sama da ashirin what I will advise you is that a duk lokacin za ka yi amfani da pancake ko wani swapper ka turo smart chain ɗinka zuwa wannan bayan ka je ka gama siya kada ka saki ka bar wallet ɗinka da smart chain a ciki in zama da kayi mc din smart chain za ku ga yawanci cikin bar dala uku idan ka je ka siyo wani abin ko kuma wani automatic wannan so abin da zan baka ne ka tura shi zuwa wani wallet ɗin sauran coin ɗin ka tura shi in za ka yi sayayya ka dawo da smart din zuwa wajen ka sayya sayayya to insha Allah in kuka bi waɗannan abubuwa zai zama na cewa you have secure your wallet and nothing else will have will happen to your wallet insha Allah da wannan nake cewa sai an yi a wajen da hafi trading and goodbye